بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أنقوى مسلمي وأن دا سكي بن مكيس إيه ko waɗanda suke jin sautin mu ko waɗanda za su ji ko gani daga baya muna ba juna gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna wa Allah godiya da ya sake ba mu dama muka sake saduwa da ku a wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma na masallacin jami'ar abubakar tafawa kwalewa a nan bauchi a yau ashirin daidai ga watan ramadan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace da goma sha uku ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna ci gaba da karatu a cikin suratu hud alaihi salam idan ba ku manta ba jiya mun yi karatu dangane da abin da Allah ya labarta mana na labari na gaskiya akan rayuwar annabi nuhu alaihi salam har zuwa halakar da mutanensa har zuwa tserar da shi da shi da iyalansa da waɗanda suka bi shi da kuma inda suka tsaya da wannan jirgin ruwa nasu akan dutsen da Allah ya ce wasu alal judi Wakila bu'dan lil qawmi zalimin kafin mu ci gaba da karatun yau muna amfani da wannan dama bayan yin addu'o'i na alkhairi ga dukkan waɗanda har yanzu ba su gajiya ba suna taimakawa wajen watsa wannan karatu a kafofi daban-daban ko kuma ta kai tsaye inda ake binsa ko kuma waɗanda suke tura shi ta hanyar wato hanyoyi na sada zumunta na zamani da sauransu duka Allah Ubangiji ya tara mu a cikin ladar karatun alkur'ani da kuma koyonsa a yayin da kuma muke yin addu'a ta musamman ga dukan 'yan uwanmu musulmi waɗanda suke bukatar addu'a sakamakon wata bukata da suke da ita ta alkhairi da suke nema a wurin ubangiji ko kuma waɗanda suke cikin wata damuwa ko tasku ko wata bukata da suke neman Allah ya yaye musu ita muna addu'a gaba ɗaya Allah ya amsa bukata Allah Ubangiji ya biya mana bukatunmu abubuwan da muke nema a wurin na alkhairi abubuwan da muke neman tsari kuma Allah Ubangiji ya kare mu da su daga sharrace-sharrace na duniya da lahira da waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba hakanan kuma muna amfani da wannan dama domin ƙara tunatar da 'yan uwa musulmi a ko ina suke a duniya da cewa an shiga kwanaki mafiya muhimmanci a cikin wannan wata na ramadan wato kwanaki goma na ƙarshe wanda a cikin waɗannan kwanaki waɗanda suke da rabo a wurin Allah za su rabauta waɗanda kuma suka yi asara za su yi asarar da ba za a iya maye gurbinta ba har shekara ta zagayo idan Allah ya tsawaita rayuwarka ka kai baɗi to ba mamaki asarar da za ka tafka a yau gobe jibi har zuwa kwanakin da za a yi tara ko goma a cikin waɗannan dare ku masu albarka in Allah ya sa kana da garantin kaiwa haka to ta yi ka iya mayar da gurbi amma in ba haka ba in dai har ka bari waɗannan kwanaki suka wuce maka kwanaki kaɗan da suka rage a cikin wannan wata to ina gaya maka cewa za ka yi asarar da ta fi kowace asara yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi cewa yana daga cikin waɗanda aka yi fil da su shine mutumin da wannan wata ya zo ya wuce bai nemi an gafarta masa ba ya kai ɗan uwana ya ke ƴar uwata mu zage damtse bayan abin da muke yi na wuni na yawan ambaton Allah da karatun alkur'ani da azumi da nafiloli da sadaka da kyauta da taimako na mabukata a cikin dare kuma gaba ɗayanmu mu dukufa, mu sunkuya mu durƙusa mu ritsina gaban ubangijinmu mu nemi rahamarsa a cikin salloli ruku'u da sujada da karatun alkur'ani a cikin sallah muna addu'o'i muna ƙasƙantar da kai muna mika bukatunmu ga Allah kana iya amfani da dukkan dare kana iya ɗaukan wani ɓangare na dare a cikin waɗannan kwanaki ko mafi yawansa ko kuma mafi ƙarancinsa ko kuma gaba ɗayansa nisfahu a wurin kusmin hukalilan auzi da alai kai ta karatun Alƙur'ani a cikin sallah kai ta dogon tasbihi a cikin ruku'u kai ta dogon tasbihi tare da addu'o'i a cikin sujada sannan ka roƙi Allah abin da kake so mu nemi daren lailatul qadar wannan dare Allah maɗaukacin sarki ya ce ibada a cikinsa ta fi alheri sama da ibada a cikin wata dubu idan babu daren lailatul qadari a cikin wata dubu don haka wannan gara fasa ce da Allah ya bawa wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu ci wannan gara fasa kar mu bari ta wuce a yi ba mu Allah Ubangiji ya karɓa mana ya kuma ba mu damar mu yi aikin kuma ya sa aikin nan ya dace da karɓarta. Allah ya cece mu daga wuta ya kuma mana tukuci da aljanna yanzu kam za mu tunguma mu shiga cikin alkur'ani a cikin suratu hud alaramba jamuji أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين نعم قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين نعم قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم الله أبنجي تبعو البركة القرآن Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, A'udhu billahi mina shaitanir rajim, wa nada Nuhu rabbahu, faqala rabbi inna bani min ahli, wa inna wa'adaka al-haqqu wa anta ahkamul hakimi. Allah maɗaukacin sarki ya ce, Annabi Nuhu alaihi salam, ya kirayi Ubangijinsa yana addu’a, ya ce rabbi inna bani min ahli ya ubangiji na lallai ɗana yana daga cikin iyalaina wa inna wa'adaka alhaqqu alkawarinka kuwa gaskiya ne da kace zaka tserar da ni da ni da iyalaina wa inna wa'adaka alhaqqu wa anta ahkamul hakimin kai kuma kai ne mafi hukunci kai ne mafi yin masu hukunci qala ya nuhu Allah ya amsa masa da cewa ya nuhu innahu laysa min ahli ai shi wannan yaro baya daga cikin iyalanka waɗanda na yi alkawarin zan tseratar da su Fala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun gairu salih ai wannan tambayar ta kama aiki ne da bai dace ba ko kuma shi wannan yaro yaro ne mai aikin da bai dace ba fala tasalni ma laysa laka bihi ilm don haka karka tambaye ni abin da kai baka da iliminsa. inni a'izuka an takuna minal jahilin ni ina tsoratar maka kada ka zama daga cikin jahilai qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm annabi nuhu ya ce ya ubangiji na ni ina neman tsarinka akan kar in tambaye ka abinda ni ban sani ba wa illa taghfirli wa tarhamni idan ko har baka gafarta mun kuma ka mun rahama ba akun min al-khasirin tabbas zan kasance daga cikin masu asara ila ya nuh sai aka ce ya nuhu ihbitu bi salamin minna ka sauka a cikin aminci daga gare mu wa barakatin alaika da kuma albarkatu a kanka wa ala umamin mimman ma'az sannan kuma akan al'umomi na zuriyar waɗanda suke tare da kai wa umamun sanumatti'uhu a gefe guda kuma akwai waɗansu al'ummomin waɗanda za mu jiyar da su daɗi sun ya masu minna azabun alim sannan daga baya azaba mai raɗaɗi daga gare mu sai ta shafe su tilka min an ba'il ghaibi nuhiha ilai Allah ce wannan kissa da ka ji ɗaya take daga cikin labarai na gaibi waɗanda muke maka wahayinsu ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha kai da mutanenka ba ku san wannan labari ba gabanin haka fasbir ka zama mai haƙuri kamar yadda annabawan baya suka yi haƙuri innal aqibata lil muttaqin haƙiƙa kyakkyawan ƙarshe yana ga masu takawa ne ubangiji madaukakin sarki wannan shine abin da ya cika labarin annabi nuhu alaihi salam da shi a karatunmu na jiya na ayoyi mun ji yanda wannan jirgi na annabi nuhu bayan ya ɗauko kayan lattu na mutane da dabbobi dabbobin nan na ƙasa da na sama da kuma dukkan waɗanda suke tare da annabi nuhu alaihi salam allah maɗaukakin sarki ya tseratar da su ya zamana su suka tsira su kuma sauran waɗancan allah maɗaukakin sarki ya durmayar da su a cikin ruwa su waɗannan waɗanda allah ya tserar da su malamai suka ce annabi nuhu ya yi kaya ne na lodin dabbobi suna ƙasa mutane suna tsakiya tsuntsaye kuma suna sama wato tsarin jirgi ne aka yi wanda yake da hawa uku mutane suna tsakiya dabbobi suna ƙasa tsuntsaye kuma suna sama sannan kuma kowace irin halitta da ka sani a bayan ƙasa wanda yanzu muke da su asalin tushensu yana cikin wancan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ja'alna zurriyatahu kumul bafin. kuma Allah ya nuna cewa kamar da mu ne aka yi hakan tunda tushen mu daga can yake inna lamma tawal ma'u hamalnakum fil jariya ma'ana hamalna aba'akum wa usulakum fil jariya iyayenku da tushen ku su muka ɗauke su a cikin jirgin ruwa to sai zama dukkan tushe na ɗan adam da yanzu kake ganin ɗan adam ya bazo a bayan duniya akwai resis daban-daban akwai launuka daban-daban akwai ƙabilu daban-daban akwai harsuna daban-daban da dukkan irin nau'i na al'ada na wato bil adama duka daga can ne suka fara haka kuma species na halittu na wato dabbobi kala-kala da yanzu ake da sama da kala dubu shida na nau'ukan halittu na dabbobi tushen su shine daga can kuma dama ana iya samun wani dan adam din ya samar da wani kamar da ake samun waɗansu gamayya na dabbobi su samar da wasu kar mutum ya iya cewa dukkan wani nau'i na kwaro ko dole wani nau'i na tsuntsu da yanzu ake da shi dole akwai shi a cikin jirgin a'a ba dole bane ya zama haka ai ana iya samun wato wasu ƙwarin su haifar da wani iri kamar yadda ɗan adam da ai lokacin da zamani suke a baya ba dole ne ya zama dukkan ƙasashe da dukkan ƙabilu da dukkan launuka da yanzu muke da su da akwai ba ai wasu ne suke iya haifuwan wasu wata kasar take iya samar da wata wani yaren yake iya haifar da wani to haka su ma dabbobi waɗansu species ɗin suke iya samar da waɗansu amma dai tushen su duk yana cikin jirgin annabi nuhu alaihi salam to shine Allah madaukakin sarki ya zo ya gama da kowa sai zama duk duniya babu wani mai rai in banda waɗanda suke cikin wannan jirgi jirgin nan kuma yanzu ya tsaya ya sauka ruwa kuma Allah ya yi umarni da ƙasa ta tsotse shi na sama kuma ruwa ya tsaya wakila ya ardu ibla'i ma ake wa ya sama'u to Allah matsaukakin sarki ya ce wato ƙasa wazidal ma kuma ruwa riga ya tsotse ya kafe ya zama ba ruwa ya zama daidai da ɗan adam zai iya sauka to shine nan Allah matsaukakin sarki sai yake cewa annabi Nuhu ya sauka ya ci gaba da rayuwa to amma a cikin jerin waɗannan ayoyi Allah ya gaya mana cewa daidai lokacin da ruwa ya zama wato ya cika wuri an rasa samun wato mutane sun shiga cikin jirgi ya ga Allah ya raba tsakaninsa da ɗansa bai samu damar wato ceton ɗansa ba sai zai na addu'a kasan yadda uba yake da ɗa kasan zuciyar mahaifi da ɗa sai yake neman Allah maɗaukakin sarki yaya kamar yaya za a masa haka Allah ya ce wa nada nuhu rabbahu sai annabi nuhu ya kira ubangijinsa ya ce rabbi ya ubangiji na inna bani min ahli dana fa yana cikin iyalaina wa inna wa'adaka Alkawarin ka kuma gaskiya ne kai ka ce mun wato ihlil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka ka ɗauki dukkan nau'uka wato na dabbobi wa man amana da wanda suka yi imani wa ahlaka ka hada da iyalanka to in mabni min ahli dana yana cikin iyalaina yanzu in dana bai zama iyali na ba waye zai zama iyali na wa inna wa'adaka alhaqu amma dai kai ne mai kai ne mai kai ne mafi mafi hukunci masu hukunci abinda ka tsara shine ya ubangiji hukuncin ka shine karshe lamu mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab ba wanda zai iya wato ya biyo bayan hukuncin ka yace bai yi daidai ba amma dai ya ubangiji ni kan ina kai kuka akan dana shine ma'anar ba yana neman bin bahasin me yasa Allah Ya yi haka bane tunda ya ce wa anta ahkamul hakimin a'a ya san ubangiji hukuncinsa shine daidai amma yana so ya gane kamar tambayar annabi ibrahimu ne alaihi salam rabbi arini kaifa tuhyil mauta ubangiji nuna mun ya kake rayar da matattu Allah ya ce baka yarda bane yace na yarda walakin da ya tuma inna kalbi ina so zuciyata ta samu nutsuwa ne don haka shi ma annabi nuhu anan ba wai yayi tambaya da niyyar sako ko da niyyar titsiyewa me yasa ubangiji ya haka a'a yace ubangiji ka mun alkawari na gaskiya kuma wannan ɗana ne ina yana so in gane yaya hukuncin ka ya zama ɗana da shiga ba shine Allah ya ce masa ya nuh innahu laysa min ahli wannan yaron baya cikin ahlinka bi ma'ana laysa min ahlika alladina wa'adtu in ja'ahu baya cikin iyalanka wanda ne alkawarin zan tsirar da su shi baya cikin waɗanda na ce za su tsiran nan me yasa saboda innahu amalun ghairu salih shi wannan yaron aiki ne da ba mai kyau ba wannan yana da fassara biyu ko dai ya zama kira'ar da take mai da wannan amalun ɗin ala lafzil masdar huwa amalun ghairu salih ko kuma ya zama kira'ar waɗanda suke karanta wannan da lafazin fi'ili innahu amila ghairu salih wannan kuma shine kira'a ta yaqub da kuma kira'ar kisa'i suna karanta innahu amila ghairu salih wannan kuma suna karanta innahu amalun ghairu salih qira'al jumhur a dukkan su akwai takdiri a qira'ar innahu amalun ghairu salih bi ma'ana sai aka dauki masdar din aikin sai aka bawa shi yaron ka annahu huwa al'amalu nafsuhu me yasa saboda aikin san yayi munin da sai a jingina ma sai a ce kamar shine ma aikin bi ma'ana innahu zu amalin ghairi salih shi ma'abocin aiki mai muni ne shi ya sa aka halaka shi shi ya sa ba zai shiga cikin waɗanda na maka alkawari ba ko kuma ya dace da fassarar innahu amila ghaira salih innahu amila ghaira salih shi yayi aikin da bai dace ba yayi aikin kafirci don haka shi sa aka halaka shi kaji dalili kenan amma a ɗaya fassarar sai ya zama wato ba ana magana akan yaron bane innahu damirin ba na yaron bane damirin na Falatas tas'alni ma laysa laka bihi ilm da kuma cewa innahu laysa min ahlika wannan tambayar da yin aiki ne da bai dace ba bai kamata gare ka ba bi mana inna su'alaka amalun la yaliqu bi mithlik ka zo kana tambaya ta me yasa nayi kaza bai dace da kai ba kai nuhu karka sake haka inni a iluka an takuna min al-jahilin ina tsoratar maka in inni uhaddiruka ina jan kundanka kar ka zama cikin jahilai ni ba zan yi abu kuma a zo ana tambaya ta ba saboda la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ji ubangiji kenan wannan shi yake nuna maka girman ubangiji da yanda yake in yana magana da bayinsa dukkan annabawa bayin Allah ne ballantana saura in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda kowa a gaban Allah bawa ne shi yasa abun mamaki ne Ka ga wani ya ɗauki matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani mala'ika ko ma wani da bai ma kai annabi ba bai ma kai ma ko ko ko hancin takalmin annabi ba amma ya rinka bashi matsayi irin na ubangiji wannan jahilci yayi yawa ubangiji fa in yana magana ba mai sa baki ubangiji in yayi hukunci la mu'aqqiba li hukmi babu mai bin bayan hukuncinsa ubangiji in yace shikenan ƙarshe shi yasa ka ji yanda yake magana da annabi nuh ka dubi darajar annabi nuh amma Allah yake jan kunnensa innahu amalun ghairu salih ai inna su'alaka li bima la ta'lamuhu fi sha'ni amalun ghairu salih wannan bai dace ba ka sa baki a aiki na wannan ya nuna yadda ubangiji madaukakin sarki yake rike matsayinsa in yana magana da bayinsa ko da annabawa ne to ballantana kuma mu jama'a mu girmama Allah duk wanda zaka ga yana kwatanta girman Allah da girman wani ko da wani annabi ne wallahi ma qadarullah haqqa qadari wannan bai san menene girman Allah ba Allah ya wuce wasa Allah abun tsoro ne shi yasa Allah ya ce masa inni a'izuka an takuna minal jahili kai nuhu ina jan ka ina tsoratar maka kar ka yi aiki irin na jahilci kar ka zama cikin jahilai qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm annabi nuhu ya risila ya ce ya ubangiji ina neman tsarinka bi ma'ana altaji'u ilaika wa astajibu bika wa a'tasimu bika ya Allah ina neman tsari gare ka ina neman kamun kafa a wurinka ya Allah ka tsare ni kar in zama in tambayi abin da bai dace ba wanda ni ban san shi ba wa illa taghfirli wa tarhamni wannan tambayar da nayi ya Allah ina neman tuba ina neman a yafe mu idan bai baka yafe mun ba wa tarhamni kuma baka mun rahama ba akun min alkhasirin zan kasance cikin masu asara wannan yana nuna mana yadda zamu yi ladabi in muna magana da Allah wannan ya nuna mana yadda zamu yi ladabi in muna addu'a mutane sukan yi addu'a kamar suna sa Allah dole dole ne kamar suna tuhumar Allah me yasa su ba a musu kaza ba ballantana wanda bai ma kai ba ma zai yi addu'ar ba in ya ga fitina ta same shi sai ya ce me yasa shi za a masa kaza me yasa shi Allah bai ga wasu bane me yasa Allah ya masa kaza da waɗanda suke iya zagin Allah akan Allah ya sa ciwo wa wani Allah ya aiko da bala'i kaza wa wani Allah ya yi jarabawa kaza a wuri kaza sai a tuhumi Allah akai Allah maɗaukacin sarki ya fi ƙarfin wasa duk abin da Allah ya yi haka ake sallamawa babu wanda yake tambayar Allah akan me yasa ya yi ubangiji ya wuce haka qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun sai Allah ce tsila ya nur sai aka ce ya nuh bitu bi salamin minna ay inzil min as-safinati ila al-ardi bi salamin minna ay bi salamatin minna wa aman ya kai nuhu ka sauka cikin aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali baka fargabar komi baka fargabar ruwa baka fargaban kafare da da suka maka taron dangi ka sauka a cikin aminci yanzu duk duniya babu kowa sai ku masu imani wa barakatin alaika da kuma albarkatu na Allah da za su sauka a kanka wa ala umam da kuma wato al'ummomi na zuriya mimman ma'aka na waɗanda za su fito daga tsatson waɗanda suke tare da kai daga nan har zuwa tashin kiyama da kai da waɗanda suka yi imani da kai da zuriyar ku gaba ɗaya in dai masu imani ne to za ku zama a cikin aminci da albarkar Allah wannan babbar tasliya ce ga muminai wanda suka yi imani da Allah cewa dukkan mu zuriyar annabawa waɗanda muka bi tafarkin annabawan muka bi hanyarsu, muka kuma riko da shiryarsu to lallai muka ba tsoro babu fargaba Allah maɗaukakin sarki ya ce a gayawa tun zamanin annabi adam lokacin da Allah ya ce annabi adam ya sauka ya ce da kai da waɗanda suka bi ka da waɗanda suka bi ni to za su zama ba sa da tsoro kuma ba sa da fargaba ba sa da bakin ciki to wannan shine abin da aka maimaita a harshen annabi nuhu bi salamin minna wa barakatin alaik dukkan mumini yana cikin aminci kamar yadda Allah madaukakin sarki yace annabawa wa salamun alal mursalin sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ce wato wa salamun ala ibadihi alladhina istafa dukkan bayin Allah nagari suna cikin amincin Allah suna cikin albarkar Allah shi yasa mumini wato ba zai iya kwatanta daɗi na aminci da yake da shi ba sai ya kwatanta kansa da wanda baya da imani wanda baya da imani ya zama yana da dukiya ya zama yana da abubuwa na more rayuwa da kayan alatu ya zama yana da mulki ya zama yana da kwanciyar hankali amma nutsuwar mumini a cikin zuciyarsa take albarkar mumini a cikin ayyukansa take albarkar mumini a cikin rayuwarsa take ta yadda zai ga ɗan kaɗan ɗin da ya yi Allah ya tara ya ninka sannan kuma zai cika masa ya bashi lada mai yawa a ranar kiyama kafiri kuma duk yawan daɗewarsa a duniya da duk yawan dukiyarsa zai zai na cewa ma azna anni maliya halaka anni sultaniya wannan ba su mun amfani ba saboda babu albarka a ciki irinsu su ne waɗanda Allah ya ce wa umamun sanumatti'uhum bi ma'ana wa umamun ukhra ko wa umamun akharin akharun akwai kuma wasu al'ummomin a ɗaya gefen su ne na kafirai sanumatti'uhum za mu jiyar da su daɗi a nan duniya thumma matsuhun minna azabun alim sana azaba mai raɗaɗi ta same su daga gare mu bayan sun mutu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ce mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal masir za su ji daɗi kaɗan a nan duniya kamar yadda Allah ce tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabin nar ka ji daɗi da kafircinka a nan duniya kaɗan amma za ka shiga wuta kamar yadda Allah ya ce numatti'uhum qalilan thumma buhun ila azabin ghaliz za su ji daɗi kaɗan a nan duniya amma kuma in suka zo lahira kuma sai su shiga cikin azaba wadda take madawwamiya kuma mai gwabi. to shine ma'anar da Allah madaukakin sarki ya ce wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna azabun alim tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilai Allah ya ce wannan ɗaya take daga cikin labarai na gaibu waɗanda ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha mun maka wahayinta alhali da kai da da kai da jama'arka duka ba ku san waɗannan labarai ba inda ba don Allah ne ba mu labari ba ta hanyar wahayinsa da littattafan da ya saukar da ba za mu taɓa sani ba saboda labari ne na mutanen da sun shuɗe babu su babu alamunsu hal tuhissu minhum min ahad aw tasma'u lahum rikza ko alamar su baka ji hal tara lahum min baqiya kana ganin alamar ko guda ɗaya wanda ya rage ya zama iri da za a yi misali da shi akan na baya babu duk sun kare gaba daya da marnahum wa qaumahum ajma'in da su da mutanen su duk mun gama da su kwata-kwata to amma labarin da Allah ke bayarwa sai zama ya sake tuno maka da yanda aka yi a baya wanda kai baka na. shi yasa anan da Allah yake tilka ya zama wato yana nufi tilkal qasas ko tilkal qissa amma in kaji Allah ya ce zalika min anba'i ghaibi nuhihi ilayka shi kuma yana nufi dalikan naba tunda Allah yakan yi amfani da annaba wato alaihim naba nuh yakan yi amfani kuma da kissa inna hada lahu al-qasasul haq to shi yasa Allah yake cewa fasbir ka zama mai hakuri innal aqibata lil muttaqin kai koyi da annabawa fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ka zama mai hakuri kamar yadda annabawan baya suka yi hakuri innal aqibata lil muttaqin lalle kyakkyawan karshe yana ga masu takawa mu je إلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين Ubangiji maɗaukacin sarki ya juya faifayi zuwa labarin wani annabin wanda ya zo bayan annabi Nuhu alaihi salam shi yasa Allah maɗaukacin sarki yake faɗa a cikin suratul mu'minun thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati bayan annabi nuhu alaihi salam sai Allah ya turo annabawa na farko daga cikin wanda suke a jere shine annabi hudu alaihi salam yana bayan annabi nuhu ne don a cikin suratul araf Allah ya ce mana shi din ya ce wadkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di qaumi nuh wa zadakum fil khalqi basta zaka su suka biyo bayan su shine Allah ya ce wa ila adin zuwa mutanen adawa akahum bimana arsalna akahum ko kuma ba'atna akahum tunda tun farko can walaqad arsalna to wannan shi ma sai zama wato an yi abin nan an yi adafinsa ne akan wancan na kisar annabi Nuhu alaihi salam akhahu hudan dan uwansu annabi hudu qala annabi hudu ya ce da su ya qaumi mai ma malakun min ilahin wairu. ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba kwa da wani abun bauta bisa cancanta bayansa in antum illa muftarun ku dai ba kowa ba ne face masu ƙirƙirar karya ku jingina wa Allah ku ce waɗannan alloli ne abin bauta kuma Allah ma ya yarda da su wannan karya kuke jingina wa Allah ya qaumi la as'alukum alaihi ajra ya ku mutane na ni ba na ku akan ku bani wani abu na lada akan wannan da'awa da nake muku in ajriya illa ala allazi fatarani na yana ga Allah ne kadai wanda shine ya halicce ni afala ta'qilun shin ku ba za ku yi hankali ba wa ya kuma istaghfiru rabbakum ya ku mutane na to kuma ku yi istighfari ga ubangijinku sun batubu ilai sannan ku tuba zuwa gare shi yursil samaa alaikum midrara in kun yi haka shi ubangiji zai saukar muku da ruwa na sama mai yawa mamako wanda zai wadatar da ku wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum kuma Allah zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfinku wala tatawallaw mujrimin kada ku juya baya kuna masu laifi ga barin ubangiji Allah yana gaya mana labarin annabi hudu alaihi salam shi ma dai bayani a kansa da garin da ya rayu da cikakken bayani akan yadda ya yanda ya yi gwagwarmaya da shi da mutanensa mai nema ya koma cikin abin da muka yi bayani cikakke a cikin suratul araf a nan dai ubangiji yana ɗan mana a kan shi annabi hudu alaihi salam cewa ya yi wa'azi wa mutanensa ya ce ya kome ibudullah malakum min ilahin ghairu ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba kwa da wani abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai bayansa in antum illa muftarun ku ba komai kuke yi ba sai dai ku rika kirkirar ƙarya in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan gumaka kawai kuka ɗauka kuka jingina musu sunaye ku da iyayenku in antum illa muftarun ƙarya kawai kuke yi kun kirkiri abu ne da kanku ba Allah bane ya sa ku wa ya qaumi la qaumi la as'alukum alaihi ajra yace ya ku mutane na ni fa ba lada nake nema ba a wurin ku wannan aiki na wani wa'azi baya bukata a biya in ajriya illa ala Allah sakamako na da sakayya ta da biya na lada yana wurin Allah ne in ajriya illa ala Allah wa ma eh, ana wa ma ana a in ajriya wa ya qaumi in ajire illa ala allazi fatarani afala taqilun sakayya ta da sakamako na yana wurin ubangiji na ne kawai afala taqilun shin ku ba za ku yi hankali ba ku ga mutum ya matsa yana ta muku wa'azi ba kwa biyan sa kuma baya neman ku biya amma duk da haka ba za ku nitsu ku gane wannan sako ne daga Allah ba kowa yana so a ce in dai ya doge akan abu akwai abin da yake samu amma mai da'awa saboda Allah yana yi mai saboda Allah din ya kamata ku gane cewa wanda yake neman muku alheri ne a wurin Allah kamar yadda Allah ke faɗa akan annabawa inni arakum bi khair ni ina ganin muku alheri ne kuma shi nake son muku wa inni akhafu alaikum adhab yawmin azim don haka ya kamata a ce ku yarda da ni inda kuna da hankali wa ya qawmi istaghfiru rabbakum kuma ya ku mutane mutane na ku yi istighfari ku tuba akan abin da kuka yi a baya sun matubu ilaihi kuma ku nemi tuba zuwa ga Allah Allah zai yafe muku saboda duk laifin da mutum ya aikata inda ya koma ga Allah Allah zai karɓe shi yana magana da kafirai ne fa arna waɗanda ba su yi imani da Allah ba ce su yi istighfari su tuba Allah zai yafe musu to ballantana kai mumini ballantana ni da kai laifukan da muke yi Allah ya ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kar mu yanke tsammani kar mu yanke kauna daga wato rahamar Allah Allah yana gafarta laifuka gaba daya tunda annabi hudu ya ce wa mutanensa arna istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi zai muku amfani to mu ma in mun yi zai mana amfani mu tuba zuwa ga Allah kuma mu rika yawan istighfari yursilu samaa alaikum bijrara ayursilu Allahu alaikum al-matara kathiran ghazira Allah zai saukar muku da ruwa mai yawa kuma ya sanya muku albarka a ciki wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum kuma Allah zai kara muku wato karfi sama da karfin ku bi ma'ana wa yazidukum izza izzan ala kuma Allah zai kara muku ɗaukaka da matsayi tunda ku kuna takama da wannan karfin har kuna cewa man ashaddu minna quwwa in karfin kuke so to Allah zai kara muku awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa shin ba san cewa Allah da ya halice su shi ya fi su karfi ba to tunda nasa ya fi naku zai kara muku wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin kar ku juya baya kuna masu kangarewa da yin laifi kuna barin sakon Allah me suka amsa masa قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ بارك الله فيك وبنجي مرأة كثيرة wajen amsar su kalu sai suka ce yahudu ma tana bi bayyana yahudu baka zo mana ba da wata hujja da za ta juya mu daga abin da muke kai wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik kuma mu ba masu barin allolin mu ne ba kawai don maganar ka wa ma nahnu laka mu'minin kuma mu ba masu imani da kai bane in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu mu ba abinda muke cewa face kawai muna gani wasu cikin allolinmu ne suka shafe ka da ciwon hauka saboda yawan abbatansu da aibata su da kake yi in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu qala inni ushidullah yace ya ku mutane na ni dai ina shaida wa Allah washhadu kuma ku zama shaida an ni bari anni bari'un mimma kuna min dole cewa ni na barranta na rabu da na yi tawaye wa duk abinda kuke mata shirka kuma bayan Allah duni jami'an don haka daukacin ku wato gaba ɗayan ku ku yi min duk kaidin da za ku iya ku shirya mun abin da za ku iya shiryawa na makirci sun duni faki duni jami'an sun malatun birun sannan kada ku saurara mun ko da kiftawa da bismillah inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ni na dogara ne akan Allah ubangiji na kuma ubangijin ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha babu wata dabba ko wata halitta a ban kasa face Allah ne yake rike da makwarkwadanta inna rabbi ala siratin mustaqim lallar ubangiji na yana kan tafarki madaidaici fa in tawallau faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaykum idan kuka juya baya kuka kin imani da ni kuka yi biris to ni fa in tawallaw faqad ni na isar muku ma ursiltu bihi Abin da aka aiko ni da shi zuwa gare ku wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum ubangiji ku cikin sanki zai iya musanya waɗansu mutanen daban ba ku ba wala tadurrunahu shay'a ba ku za ku iya cutar da Allah da komai ba inna rabbi ala kulli shay'in hafiz ubangiji na mai kiyayewa ne kuma mai kula ne akan dukkan komi ubangiji ya ce wannan ita ce amsar mutanen annabi hudu suka ce da shi maji tana bi bayyana bi mana maji tana bi hujjatin wala burhan baka zo mana da wata hujja ba da za ta iya sa mu bar abin da muke kai wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika kawai don kayi magana ka ce ubangiji shikenan sai mu bar abin da wato allolinmu suke kai mu bar su mu bi maganar maganarka a'a wa ma nahnu laka bi mu'minin mu ba za mu yi imani da kai ba in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu mu ba abin da muke gani face waɗansu daga cikin allolinmu ne suka yi fushi da kai sai ya zamana wato sharrin su ya kama ka shine sun yi fushi da kai har suka sa maka ciwon hauka a gidan Allah tsananin hauka a wurin abin nan a wurin mushriki a wurin mai bautar gunki saboda tsabar yadda zuciyarsa wato ta damfaru da yadda yake bautar gunki shi yana jin tsoron su har yana gani za su iya cutar da shi har ma annabin da yake musu wa'azi suna gani su suka cutar da shi wannan maganganu da yake ma hauka ce shi yasa Allah madaukakin sarki yake faɗa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safaha mu muna gani kana da wauta wannan wautar shine abin da suke gani a nan i'taraka hati na bisu bi ma'ana masakta alihatuna bi junun waɗannan allolin namu su suka sa maka hauka saboda lima tazkuruhum bisu saboda kana ambaton da mummuna ambato kana cewa ba sa amfanarwa ba sa cutarwa su ba komi ba ubangiji ne za a bi a bar su wannan abin ya sa sun yi fushi da kai har sun sa maka hauka yahudu qala inni ushidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma na min duni annabi hudu ya ce, in dai kuna gani har abin ya kai haka to da ku da su gaba ɗaya ni bana jin tsoron ku bana jin tsoron cutarwarsu da kuke ji cewa su suka samun hauka da kuke faɗa ku bana tsoron ku ballantana su da ba iya amfanar wa kansu komai sai abin da kuka musu da ku da su gaba ɗaya ku haɗu ku shirya mun duk abin da za ku shirya na kaidi ko makirci ku gani in za ku iya mun inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ni na dogara ne ga Allah ubangiji na kuma ubangijin ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha bi ma'ana ma min makhluqin yadibbu ala wajhi al-ardi illa huwa khadi'un lillahi azza wa jalla tahta mulkihi wa sultanihi yusarrifuhu kayfa yasha ba wani halitta a bayan ƙasa face Allah ne mai rike da mai rike da bi ma'ana Allah yake juya shi yanda yake so kuma kowa yana ƙarƙashin mulkin Allah haka ni ga Allah na dogara wannan yana tabbatar da yadda annabawa da waɗanda suka gaje su akan da'awa suke da wato ƙarfin zuciya da ƙarfin tawakkali ga Allah da tsayawa akan gaskiya la ya kafo na fillahi laumata la'im duk wata barazana da duk wani abun tsoratarwa da zai iya fitowa daga abokin adawa ba zai iya razanar da su ba annabawan Allah ba matsorata ba ne malamai waɗanda suke magadan annabawa ba matsorata ba ne ba sa jin tsoron kowa akan duk abin da zai iya shirya shiryawa musamman kuma malaman da suka bi tafarkin annabawa su ne malaman sunna waɗanda kullum koyarwarsu ita ce a biyan da annabawa suka yi to yadda annabawan suka zama sun dogara ga Allah haka malaman sunna suke dogara ga Allah duk da cewa akwai haɗari a cikin aikin su ana iya kashe su ai annabawa ma an kashe waka ayyin min nabiyyin utin haka kuma cikin masu wa'azi ana iya kashe da yawa daga cikin su rasa ransu kamar yadda Allah madaukakin sarki ce fariƙan kallabu wa fariqan yaqtulu ana iya ƙaryatawa ana iya kashewa amma wannan ba zai iya hana mutum ya ci gaba da abin da yake kai ba na wa'azi da karantarwa ballantana kuma barazana da ta shafi dukiya ballantana barazana da ta shafi mutunci ballantana barazana da za ta iya tsayawa akan mugun baki da kuma bakar magana duka waɗannan ba ta sa mutum ya ji tsoro sannan yana nuna cewa wato surkulle da kuma abubuwa irin wanda yan bid'a suke iya shiryawa na tsafe-tsafe da abinda za su iya haɗuwa da matsafa a kan a shirya a wa mutum kaidi ko a ɗaure bakinsa ko a kwashe ƙur'anin kansa ko kuma a zantar da shi saboda yana yin wa'azi yana faɗar gaskiya wallahi in mutum ya dogara ga Allah ba wanda zai iya ci masa in mutum ya tsaya ga Allah yana yin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar na azkar wallahi kada ya ji tsoron kowa ko wani ya ce da shi zai yi fito na fito da shi wallahi kada ya ji tsoron sa Allah madaukakin sarki ya ce inna ma zalikum shaytan yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin sai dai sai dai shaytan ya tsorar da mutanen sa amma ba zai iya tsorar da mutanen Allah ba innahu laysa lahu sultan ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu azkar a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq sau uku da safe da kuma da maraice bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim sau uku da safe da maraice duk wanda ya wannan wallahi babu wanda ya isa ya cutar da shi kuma babu wanda ya isa ya isar da wani abu wanda Allah madaukakin sarki bai zartar a kansa ba da shi da hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sau bakwai da safe da marice duk waɗannan da waɗansu suna cikin tahsiniyat waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da su ya ga bayan kafirai da arna kai ma in kai amfani da su kuma ka dogara ga Allah kuma ya zama da gaske kake yi to wallahu ya asimuka minan nan. Allah zai tsaye ka daga dukkan mutane da sharrin su ba zai isa ba zuwa gare ka kamar yadda annabi hudu anan yake cewa ya dogara da Allah wanda kowa ma a ƙarƙashin Allah maɗaukakin sarki ce yake inna rabbi ala siratin mustaqim fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaykum in kuka juya baya kuka ki yin imani to ni dai na gama iya nawa aikin in alaika illa albalagh na ka iya saukarwa iya isarwa ni kuma na isar kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarce ni wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum Allah in ya ga dama zai iya canza waɗansu mutanen ya kawo wasu baku ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce sun maja Allah kuma khala'ifa fil ardu min ba'dihim linanzura kaifa ta'malu sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ce in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid in yasha yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama an sha'akum min zurriyyati qaumin akharin haka an Allah ya ga dama zai iya kawo waɗansu ba ku ba sai ya ga su kuma me za su yi bayan ku Allah ya riga ya tafiyar da ku wala tadurrunahu shay'a inna rabbi ala kulli shay'in hafiz inna rabbi ala kulli shay'in raqib Allah mai sa wato mai kula ne da komi mai kiwo ne akan komi Allah ubangiji shine mai kula da komi babu abin da yake wato ya fita daga karkashin kulawa da mulkin Allah madaukakin sarki me ya faru a ƙarshe ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد نعم. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا أنهم كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود الله يبارك على البركة وبنجي ما أوكي سركي يتي walamma ja'a amruna yayin da al'amarin mu zo lokacin da dubu ya cika kenan lokacin da Allah maɗaukakin sarki nasa tom ya zo. ku yi ta yin naku amma akwai nawa yana zuwa kamar yadda Allah ce wa zakirhum bi la. ka musu gargadi kan ranar Allah ranar nasa juyin in ya juyo to shine walan ma a amruna lokacin da al'amarin mu yazo najjayna hudan na amanu ma'ahu bi rahmatin minna sai muka tserar da annabi hudu da shi da wanda suka yi imani tare da shi muka tseratar da su da rahamar mu walajjaynahum azabin ghalib sannan kuma muka tseratar da daga azaba mai kauri wata azaba ce aka yi ta wulaƙanci. irin wadda take daban da irin azabar da Allah maɗaukakin sarki ke yi wa tilka ad Allah yace je adawa kenan jahadu bi ayati rabbihim <clears throat> sun yi musu suka yi jayayya <clears throat> da ayoyin ubangijinsu jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu kuma suka saba wa manzannin Allah wa taba'u amra kulli jabbarin anid kuma suka bar Allah suka bi umarnin kowane mai girman kai mai ɗagawa wanda yake da taurin kai da kuma shishigi wa tilka adun aya ta ayati rabbihim wa asaw rusulahu wa taba'u amra kulli jabbarin anid wa utbi'u fi hadhihi dunya la'na Allah maɗaukakin sarki yace aka bi su da tsinuwa a cikin wannan duniya wa fil akhirah wa yawmal da kuma ranar kiyama ma tsinuwar tana nan tare da su ala inna adan kafaru rabbahum Allah yace ku saurara abin da yasa aka yi wa adawa haka shine adawa sun wa ubangijinsu ala bu'dan li'adin qaumi hud Allah ya ce ku saurara nesa nesa da rahamar Allah nesa nesa da samun gafara da sauƙi na adawa a wurin Allah ba za su taɓa samu ba li'adin qaumi hud ga adawa mutanen annabi hudu ubangiji ya ce lokacin da al'amarinsa ya zo lokacin da wato ajalinsa ya zo shine ma'anan inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar to shine ja a amruna bi ma'ana a jaa ajaluna lokacin da al'amarinmu ya zo umarninmu na cewa lokaci yayi da za a halaka su to shikenan sai Allah madaukakin sarki ya ce najjaina hudan walladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna sai muka tseratar da annabi hudu da shi da mutanensa da suka yi imani dama Allah ya gaya mana cewa idan al'amarin Allah ya zo sun manu na rusulana na amanu sai mu tattara wanda suka yi imani da annabinsu sai mu tserar da su mu ce su koma gefe To shine Allah yake cewa shi ma nan sai muka ce shi da mutanensa su fita haka Allah maɗaukakin sarki yake yi kazalika nunji kazalika nunjil wa kazalika nunjil mu'minin Allah maɗaukakin sarki ce, haka muke tserar da mu'minai to annabi hudu sai Allah ya tserar da shi da shi da mutanensa su kuma mutanensu suna cikin wato harkokinsu ba su taɓa tsammani cewa haka azaban nan za ta zo musu ba suna gani kamar yadda Allah ya mana a suratul ahqaf babu lokaci na jansu dama mun yi dogon bayani kamar yadda na faɗa Allah ya ce falamma ra'awhu aridan mustaqbila awjatihim qalu hadha aridun mumtirima sun ga an yi fari an yi wahala ba ruwa sai suka ga girgije hadari ya zo a sama sai suka fara murna cewa za a yi ruwa Allah ya ce bal ba ruwa bane huwa masta'jaltum bihi abinda kuka ce a ayin nan ne yau za a yi ri'un fiha azabun alim wata iska ce za a yi muku wadda a cikinta akwai azaba ba kawai iskar ba ce zalla iska ce wadda ta zo musu Allah maɗaukacin sarki ya ce rihin sarsarin atiya iska ce wadda take mai ɗauke da tsananin sanyi sannan kuma take ƙara ji take ƙara mai karfi ce mai ƙara sannan kuma ga tsananin sanyi a ciki to wannan iska da ta zo haka tanzi'un nas ka annahum ajazu nakhlin hawiya ka annahum ajazu nakhlin munqa'ir Allah ya ce haka ta rinka tsitsin kasu sai ta sai ta daga mutum sama sannan ta tsinka shi sannan ya fado ƙasa Allah ya ce zaka gansu ka annahum ajazu nakhlin hawiya kai ka ce wato kututture ne na dabino wanda aka sassara suka faffaɗi a ƙasa haka ga sunan suna yayyashe a ko'ina a cikin garinsu haka Allah maɗaukakin sarki ya musu to shine Allah ya ce wa najjaynahum min azabin ghalib azaba ce mai kauri azaba ce mai tsanani wanda karka yi fatan Allah ya nuna maka irin wannan azaba irin wanda Allah ya wa mutanen annabi Hud Allah maɗaukakin sarki ya ce, me yasa aka yi musu haka tilka adun adawa kenan wanda suke ji da kansu su ne wanda suke cewa man ashaddu minna kuwa fastakbaru fil ardi bighairi alhaq sun yi girman kai a bayan ƙasa ba tare da dalili ba ba tare da hujja ba ba tare da gaskiya ba Allah madaukakin sarki yace jahadu bi ayati rabbihim sun yi musu da ayoyin ubangijinsu wanda ya musu da ayoyin Allah baya iyawa baya iya taran fadar Allah madaukakin sarki wa asaw rusulahu kuma suka saba wa manzanninsa li'anna man asa rasulahu faqad asa rusulallahi ajma'in duk wanda ya saɓa wa manzo ɗaya kamar ya saba wa dukkan annabawa ne da dukkan annabawa saƙon su guda ɗaya ne haka duk ya karyata aya ɗaya kamar ya karyata ayoyi ne gaba daya dama Allah ya ce mana kadzabat qaumu nuhin al-mursalin kadzabat aadun al-mursalin kadzabat samudu al Annabawa annabawa nan gaba ɗaya? in dai ka karyata daya to kamar ka karyata dukan su ne haka annabi hudu da suka ce masa ma nahnu laka bi mu'minin ka annakum qalu li rusulillahi ajma'ina ma nahnu lakum bi mu'minin haka sai Allah yake cewa wa tabu amra kulli jabbarin bimana kulli mutakabbir anid bimana atin taghin sun bi kawai wanda suke gani yana da girman kai yana da dagawa shine wanda suka bi shi sai suka kibin abin da Allah madaukakin sarki ya ce Allah yake cewa wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyama sai aka bi su da la'ana tun da tsinannu ne su haka har yanzu kowa yana tsinewa adawa haka kuma har ranar kiyama ma adawa za su tashi a tsinannu ne jahadu ubangiji yace wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyama ala inna adan kafaru rabbahum Allah ya ce adawa ka ji abin da ya faru yasa aka musu haka sun kafircewa Allah ne zaka su ma waɗanda suke kafircewa a yanzu Allah maɗaukakin sarki ya ce abin nan waɗanda suke kafircewa a yanzu kada su ɗauka su ma Allah maɗaukakin sarki bai gansu ne, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya ya'malu zalimun inna ma nu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar su ma suna jiran nasu lokacin ne hal rula illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو fa فنعمل غير الذي kunna نعمل Allah مدوكين sarki yace kada ku bari ku yi kafirci abin da ya samu kafiran baya ya same ku Allah madaukakin sarki yake cewa wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyamah ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumi hud Allah yace nesa nesa daga rahama ma'ana bu'dan an rahmati wal maghfirati was sakinati min Allah azza wa jalla li'ad Allah yace nesa nesa suke da rahama nesa nesa suke da gafara nesa nesa suke da jin kan Allah Allah madaukakin sarki yace ala bu'dan li'adin qaumi hud Allah ubangiji ya tsaye mana imaninmu ya sa mu ɗauki izina da wa'azi daga abin da ya faru da mutanen baya mu ma mu aikata mai kyau saboda mu samu kyakkyawan sakamako kuma saboda mu tsira daga mummunan sakamako abin da ya zama daidai a cikin darasin mu na yau Allah ya ba mu lada kuma ya sa mu yi aiki da shi abin da ya zama kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh